na excellency kamar wannan magana cewa kada a karrama fajirai mm. a diplomatic service ɗaya eh. daga cikin umarnin da gwamnati take ba wa shi mm. ya dinga walima mm. yana mutane har ma kamar gwamnatin najeriya umarnin su shi ne duk wanda yake shan giya da wani abashi subhanallah wannan mun sha matsala da su mun je da su sai abin da yi amma dai suna zuwa ana girmama su ta a ba su abincin alfarma ya eh eh eh sai a ɗauke shi ta haja ɗin cewa don bukata ce bukatar aiki saboda kyautata alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa mm, sai a ɗauke shi ta wannan babu tunda ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan jakadu suka zo masa yana girma masu, ya sauke su ma a cikin masallaci mm, mm, ah, kuma har ya ba su kyauta to sai dai wajen kyautar bai halatta kuma musulmi ya kyauta da abin da bai halatta ya mallaka ba shine kamar da giya to wannan shine dai zai zamanto yana daga cikin tarnaki wanda wanda yake irin wannan aikin zai zo ya fuskanta tunda babu hanyar da za a halatta wannan to ba a ba wai to ai waye zai ba da approval din a sai giyar eh kasa ce a kasa tana da baki kasa ba ma'aikata ba ne a karkashin zafi da hmm, eh, za a ba shi yana daga cikin umumul balwa yana daga cikin bala'in aiki a cikin tsari wanda yake ba na musulunci ba sai dai a nemi gafara Allah kamar yadda manza Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ma 'yan kasuwa ku rinka sadaka saboda abin da yake shiga cikin kasuwancinku na rantsuwar ƙarya da algus to sai dai a rinka sadaka ana neman gafara Allah saboda abin da yake shiga cikin aikin da ake yi na abubuwan da Allah bai yarda da su ba Allah baya so saboda koyaya mutum ya kai a cikin tsari irin wannan sai ga sai an haɗu da wani abu wanda yake a wanda yake na sabon Allah a ciki Allah ya kiyashe mu to bari a kira sallah na'am dan masu suka ko doni dan kata ko haka mm. a ciki ko da zai rigar da fara da ake ba ta bacci da alewa kala kala to a ciki ko su giya da irin tsadan nan mm. to da kuma ka ta amfani zuwa amma giya sai da ko kuka ta kuma amma bai tsada ce sosai nake ina bisu abin da zai ta wanda aka kuma ta riga a hariri wanda aka kama ta ba sai zai ba ta wata kamun da yake wanda wanda ba ba musulmi ba to sai ke tsaron soge nan da ɗauka da ba wata arna da shi shi dama da ya in ba baka fasa ba in yan hizba ga komanda ina ya ka hamda ya fada yan hizba za su je su fasa ta saboda haƙƙin giya in aka ganta a hannun musulmi a fasa ta cewa an aiko aiko masa da irin kwando na kyauta a cikin daga eh, katako akwati na katako a watan disamba daga hotel din transcorp a ciki akwai alawo alawa iri-iri da biskit iri-iri da akwai kuma wata giya mai tsada sai yake cewa to yanzu tunda a sayyidina umar ya ce ku jibinta musu sayar da giyar sannan ku karbi ushirinta to shi ma zai a wajen alharir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bashi ba dan ya sa ba saboda haka sai ya tura ma wani dan uwansa mushriki a maka to shi ma zai iya bayar da ita giyar wannan tunda mai ta kasaita ce irin wanda sai an rakota din nan ce ake bayar da ita to wai zai iya bayar da ita ga wani wani wanda yake ba musulmi ba a maimako kuma ya fasa tana nan dai har yanzu a ajiye shi ne nake cewa ai tunda tana nan a ajiye to yan hizba gashi na an baku formula sai ku je ku ce ya fito da ita a fasata saboda ita giya haƙƙinta in ta in ta zo hannun musulmi a zubar da ita ana ganin giya a hannun musulmi a zubar da ita wato akwai bambanci tsakanin giya da alharir shi alharir ya halatta a mallake shi tunda an halatta shi ga mata saboda haka za ka iya mallakarsa don ka ba ma matanka kuma za ka iya sayar da shi ita ku giya ba a halatta ta ba ita haramun ta haramun ce babu yadda za ta halatta ga musulmi to shi kuwa ka bayar da ita ga wani reshe ne na mallakarta sai ka mallaki abu za ka bayar to ita baka bai halatta ka mallake ta ba Tun da bai halatta ga mallake ka ba sai ka zubar eh, su ne za su ɗauki asara waye ce sai giya su koro maka eh hadisin abu eh hadisin kwarai akwai hadisin abu sa'laba da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah muna kasa ta ahlul kitab suna shan giya a cikin ƙwauransu kuma suna cin alkhinzir a cikin kwanukansu ma iya shan ruwa a cikin ƙoransu wato kofunansu kuma mu ci abinci a cikin kwanukansu yace kada ku ci sai in kun rasa waɗansu kwanukan ko ƙoran in ba waɗannan ba in ba ku samu wannan ba sai su to ku wanke sannan ku ci daga ciki to yanzu kana da kwanuka kana da kofuna ne za ka yi amfani da kwalabar giya to tun da ai za ka sharaɗin da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce la ta'kulu fiha illa an la tajidu gairaha kada ku ci sai in ba ku samu wani ta ba hmm. daidai in kuma ka duba ta babin cewa kada zama to barnatar da dukiya tunda ita kwalaba ba ta da laifi kuma ita kwalaba daban take da da sauran irin kwanuka na wancan zamanin tunda kwanukan wancan zamanin yawanci ko na kasko ne ko kwanukan a fata ruwa salka wanda abin yana dan shiga ciki saboda haka ko da an wanke ba mamakin cewa wani abu in aka zuba ruwa zai dan musamman in ya kai can kasa zai iya haduwa da wanda yake cikin a kwanan kwaryar to saboda haka halin da ban yake da kamar kwalaba ita kwalaba an aka wanke babu abin da zai saura a gare ta saboda haka akwai bambanci tsakanin da hadisin Abu Sa'alaba to dan gudun kada a barnatar da dukiya zaka iya zubar da giyar ka wanke ta kalkalkal sannan kai amfani da ita to sai dai kuma akwai kuma ya kamata kuma ka kiyaye wani abu saboda ita dai kwalbar giya sanan ce kar a gani a ce to an sha an dan ruwa daga an bude fridge sai a ga kwalaba a ce to na je gidan ahali fa ga irin abubuwan da na gani <laughs> to kaga tsare mutunci muhimmi ne sai a guje shi na'am muhammad na'am na'am eh, wai hadisin sahabin da aka turo masa mala'ika cewa Allah yana son sa saboda ya je ya kai ma dan uwansa ziyara wannan hujja ne ga abinda hausawa suke cewa cewa zumunta tana kafa ya eh, ai wannan magana ta hausawa magana ce wadda take ta samo asali gaskiya ne amma dai su ma'anarsu akwai ɗan gyara a ciki in suka ce zumunta tana kafa ma'ana in baka taka ka je wajen ɗan uwanka na zumunci ba baka yi zumunci ba a'a a wannan ba haka take nufi ba sai dai a a a wato akwai zumunta a cikin tafiya a kafa amma ba ita ce kadai zumuntar ba Idan kuma in suka ce zumunta tana kafa kama abin da yake nunawa kenan wato kamar ka ce ai wannan uslubi ne ko ko hausa ba haka take ba za ka ce zumunta a kafa take ma'ana in baka taka kaji ba baka yi zumunci ba ko ba haka ba haka yake nufi to wanda yake ko wannan a shari'anci ba haka yake ba ba haka ne mm. kamar suna nufin cewa yanzu misali ka ɗan waya da mutum da wata kan shi din ne eh, ai ba cinya ba kafar baya ai abinda muka faɗa kenan to wannan ba wannan ba haka bane a shari'a ba haka bane amma yana ziyara tana daga cikin zumunta amma ba ita ce kadai zumunta ba mm. ba kuma wato cewar in ba kai ziyara ba ba kai zumunci ba na'am alaikum salam ba mutum ne ya da ana yin sallar yau da wannan matsala ce da aka yi sabani mafiya yawan malamai sun ce babu laifi sallarsa ta yi tunda musamman ba shi da inda zai tsaya imam ahmad ya ce sai ya sake sallah ah, amma mafi ah, muna tare da jumhur cewa sallarsa ta yi saboda hadisin abubakar

ke eh, wannan ai hulɗa ba a hana hulɗa ba eh, cewa mutum kana zaune a waje wanda yake ƙasa ba ta musulmi ba babu musulmin ma da yawa saboda haka waɗanda duk za ka yi hulɗa da su za ka ga ba musulmi ba ne to gashi kuma an ce latu sahib illa mu'mina kada ka abokanci kowa in ba mumini ba ya za ka yi a cikin irin wannan hali E, babu laifin aika hulɗa da su um, mu'amala ba a hana ta ba za ka iya mu'amala tare da su amma ka ji su su zamanto abinda ake ce ma wato na jiki na jini ka kulla abokantaka da su to wannan in ba mumini ba kada ka yi wannan amma za ka iya mu'amala tare da su mu'amala wadda yake akwai karramawa akwai a kyautatawa mm, da rashin mugustawa in dai ba suna gaba da mu ba a cikin addini tunda Allah ta'ala ya ce Allah baya hana ku ga waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addinin ku ba ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba kan ku kyautata musu a wato ku yi nagarta a gare su kuma ku yi adalci tare da su wato babu laifi za ka iya yin hulɗa yin hulɗa ya halatta amma jikunta su zamanto na jikinka a shaƙu su zamanto abin nan ka amince musu to babu wannan shi ne aka hana na'am babu komai don kun ci abinci shi har aure gaskiya ne ahsan a kwarai da gaske excellency an halatta aure ma karewar musahaba kenan na'am na'am eh, ranar lahadi na'am معنى الانتهاء ما بين اكوان انت بسبب الجماعة ممكن ده ثم خلاك الاعراب من كل شيء من نفس الحوار ده وكده وبعد كده بتاعت كده لكن على فكرة تعرفين في ايران تمر تسمى حاجة تعلم بين يعني هو قال لي يقول انا ما خلاك انا حاجة الجماعة بس تعرف هو انا مسيح ولكن كيفيه من نفس ده ما لاقي تكرار من نفس ده بس ده ما لاقي ايه تو آه اذا تهيئه المسجد abin da an ji tambayar ko ko ba sai na maimaita ba eh? a ta shiga cikin rikodin to bai tambayar a cewar a darasin bukhari an yi maganar cewar ba a tahiyatul masjid ta keɓanta ga wanda ya shigo masallaci ne don haka idan mutum ya zo liman yana hudu ba ya samu harabar masallaci ba zai yi tahiyatul masjid ba kawai zai zauna ne ya je hudu ba ne kita yanzu kamar wannan masallacin wanda suka zo wajen wannan barandar a ce nan ana sallar juma'a wato ba za su yi tahiyatul masjid ba sai kawai su zauna su je hudu ba eh wannan haka yake saboda ita tahiyatul masjid ta keɓanta da wanda ya shiga masallaci dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atayn in ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai ya raka'a biyu to kaga nafilar ta tahiyatul masjid ce shi wanda bai shiga masallaci ba idan ya ce zai yi nafila to ya mayar da nafila ce da ake yi kafin juma'a ita kuma nafilar da ake kafin juma'a an hana ta ana hudu ba tunda daga zarar liman ya fito to shikenan sai a fala salata wala kalam ba sallah ba zance ko da sau ya haɗe ai ba masallaci ba ne ba masallaci ba ne yanzu mutumin da yake mutumin da yake itikafi in ba larura ba ba abin da zai sanya shi je ya zauna ko da sahu ya kai nan wajen dole yana cikin masallaci in ya je ya zauna ya ce zai itikafinsa a cikin harabar masallaci itikafinsa ya ɓaci sau da yawa mutane suna yin wannan kuskuren sai ka ga sun fita ana itikafi su je su zama su karkashin bishiya a haraba wannan sun fita daga cikin itikafi Allah cewa antum akifuna fil masajid a cikin masallatai haraba ba masallaci bace sayyidina Umar in yaji mutane suna hira a masallaci sai ce ku fita cikin haraba shi yasa akai haraba ba ta daukan hukuncin masallaci mutumin da yake da janaba zai iya zama mata da suke haila za su iya zama a cikin haraba an ba su shigo cikin masallaci ba mutum mai janaba zai iya zama a cikin haraban masallaci amma ba zai shigo cikin masallaci ba saboda ka hukuncin ya keɓanta na illa abiri sabil kaga ai wannan waɗanda suke za su shiga don su keta kuma wannan a farkon musulunci ne don su habbai ɗakunansu gidajensu ƙofofinsu ta cikin masallaci suke sai a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa a rufe kofarsa sai kofar abubakar kawai saboda haka da idan mutum janaba ta same shi da iyalinsa da daddare asuba ta yi ba ta inda zai fita sai ya shigo ta cikin masallaci sai aka ce illa abiri sabil sai dai idan kuna ƙetarewa ne saboda ku je ku nemo ruwa to za ku iya ƙetarewa da janaba to ai a har yanzu yana nan har yanzu yana nan cewa idan mutum kawai mutum janaba ta same shi a cikin masallacin ya kwanta ya bacci ya mafarki to wannan ya zai zai ce ba zai fita ba sai an kawo masa ruwa ya yi wanka sannan ya fita ko kuma sai ya taimama a'a ya halatta ya fita abin sabil ne zai to a lokacin eh. shi wannan hadisi da mutane to ne shekara 20 wani hadisi na sayyidu hmm. a wasu sahabban manya ce na wajibi ba eh to a wannan sabani ne na malamai akwai wanda suke ganin kan cewa wannan wajibi ne tunda ba abin da ya sarrafar da shi a kamar yadda yake ra'ayin zahiriya da ra'ayin waɗansu daga cikin malaman hanabila sai dai mafiya yawan malamai sun ɗauke shi akan cewa hadisi ne wanda umarni ne wanda yake na mustahabbanci idan da mutum ya zauna bai yi sabo ba kuma akwai sarifi akwai sarif wanda ibn rajab ya kawo wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci sai ya zauna eh, ya zauna ya yi ihtiba ya sanya hannunsa a gwiwoyinsa haka a ce a ƙaurinsa ya rike wannan ba shine harbe ba ma shi eh? ya sunan wannan zama nasa eh to wannan dai shi ake ce ma al ba da larabci da hausa ban san abin da ake ce masa ba amma harɗe ne a eh? irin wannan zaman ya sunansa zaman me zaman jin dumi hmm. ga harɗe nan mana shi mu hmm, ga harɗe nan ka gani a sunan alaji eh?

la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta taquluna wala junuban illa abiri sabil alqur'ani ne ce kar ai shi halin tumama wannan hadisa ce wadda take an yi tafsisinta cewa bukata ce ta sanya shi to wannan lokacin babu babu masaukin baki babu kurkuku ba inda za a je a tsare shi sai masallacin da haka aka ɗaure shi dan bukata saboda haka ba zai iya zamantowa asali ba da zai ci karo da aya sai dai ayi taksisin ayar da shi akan cewa shi wannan in akwai bukata za a iya ɗaure wanda yake ba musulmi ba duk da yana da janaba a cikin masallaci saboda bukata na'am akan musulmi ce eh amma wai ai tunda shi ba musulmi bane kaga ai dole yana da janaba tun da shi kafiri ne to kuma in dai an in dai an hana musulmi ma in yana da janaba ya shiga to ba ga aula wanda yake kafiri wanda yake shi ga baki ɗaya ma ba shi da tsarki kan ya shiga to amma Allah abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya halata kuma ya karbi nasaran najran nasara da suka zo yan najran ya karbe su a masallaci to da haka wannan duk zai yi sa ai takhsisin waɗannan akan cewa duk waɗannan surori ne wanda aka fitar da su daga hanin

idan ka zo masallaci ka same su suna sallar isha kuma kai ba kai sallar magariba ba to al'afdal kar ka shiga masallacin ka in za ka samu waje inda za ka samu kai sallar magariba sannan ka zo ka shiga kai sallar isha din in ko ba inda za ka yi to ka shiga kai sallan isha tare da su da niyyar nafila sannan sun yi sallama sai kai magarba ka sake ishakka hmm. amma saboda ganin kan cewar ba a sallah sau biyu marratain sai idan kana gudun cewar rashin shigar ka zo kai sallah zai janyo maka wata barna ko a ringa ganin ka kan cewa kana da wata aƙida daban ko kuma a ringa ganin kan cewa kana adawa da liman ko makamantan wannan <laughs> eh, wannan kuma wannan idan uqimati sala fala salata ilil maktuba in aka tayar da sallah babu wata sallar da za a fara yi in ba sallar farilla ba wannan ga wanda yake an tayar da ikama to bai halatta ya fara nafila ba a lokacin sai dai idan dama yana nafila aka tayar da ikama to wannan akwai sabanin malamai zai cika ko ba zai cika ba wal afdal idan ya kulla raka'a idan ya kulla raka'a ya zamanto kawai abin da ya ragu shine alal misali tahiya da sallama sai ya tahiya da sallama amma ko da ya kulla raka'a idan aka tayar da ikama ya fita shine ya fi saboda daga cikin fa'idar rashin ci gaba da sallar shine ba zai sa a samu daidaita sahu da ya kamata ba idan aka tada ikama mutane kuma suna ta nafilarsu yaushe za a daidaita sau kafin liman ya da ikama idan kowa ya shagalta da yin nafila to shi sa akwai hikima a cikin tsayar da yin nafila daga an fara ikama ko da ku ka riga ka kulla raka'a saboda fa'id saboda muhimmancin tsayar da wannan sallar da ta farilla wadda take daga cikin haƙƙinta a daidaita sahu fa inna iqamati sufuf min tama min iqama inna taswiyata sufuf min iqamati sala daidaita sahu yana daga cikin tsayar da sallah

yanzu ko ina masallaci ne ya mutum zai da janaba in yi janaba kenan ba inda zai ko ina masallaci ne a ma'ana masallaci ko ina za ka iya yin sallah ba sai ka zo masallacin da aka gina don a yi sallah ba mm. ka san wannan miza ce ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sauran mabiya addinai ba za su iya bautar su ba sai sun je coci ko sun je synagogue amma musulmi zai yi sallarsa a ko ina yake to shine ai abin da aka keɓance wannan al'ummar da shi cewa an sanya masa wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura an sanya min ƙasa baki ɗaya ta zamanto masallaci da kuma abin yin alwa abin yin taimama ma'ana ko ina shine har ma ya kara hadisin fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sala falyusalli kowane mutum ne na al'ummata sallah ta riske shi yayi sallah

ka sai shi wannan ka sai shi naira goma ka tafi da shi to kafin ka dawo abin da za ka ci shi naira sha biyar a sha ba ka dawo za ka siya kuma abin shi ta ya halatta kai ma ka dawo kuɗin yadda ka kai wancan shagon kasa misali a yawa goma sha biyar nan kuma ka dawo an mai da shi talatin eto eh dan wato musulunci bai kayyade riba da zaka ci ba dan ka ƙara riba wannan ba za a ce ya haramta a gare ka ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ra'an samhan idan ba samhan idan shtara Allah ya ji kan mutum wanda yake mai saukin hali yayin da yake sayarwa mai saukin hali yayin da yake saya to ana son sauki idan mutum ya haƙura da riba kaɗan saboda aiki da wannan hadisin zaga zai samu albarka hmm. amma in yayi ba abin da zai hana shi ya sanya riba

a baka ka wakilci kamfani kan ka bayar ban gane ka bayar ba ko za a kai ma mutane za ka yi dakon giya kenan da wanda ya dakon giya kaga yana cikin waɗanda mutane goma da Allah ya tsine ma goma ne mm, mutum goma ne a hadisin ibn maja mm. har direban kamfani dai yana ciki mm. ya yi dako ya yi dako eh,